بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة القمر أنسو كرد إتاء مكة دقمان بوبي سورة tunatarwa akan ni'imar sauwake alkur'ani da abin da yake cikinsa da gargadi. Tafsiri اقتربت الساعة وانشق القمر zuwan tashin alkiyama ya kusa wata ya tsage a zamanin annabi don haka wannan tsagewar aya ce da ake gani da ke tabbatar da manzancin manzon Allah وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا sihrun Mustamir. idan mushrikai suka ga wani dalili da hujja akan gaskiyar manzon Allah sai su ba da baya ga karɓarsa su ce abin da muka gani na hujjoji tsafi ne ɓatace. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر suka ƙaryata abin da ya zo musu da gaskiya suka biye wa son zukatansu cikin ƙaryatawa to dukkan wani lamari na alheri ko sharri tabba zai afku a ranar alkiyama ga wanda ya cancance shi ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حقيقه labarun al'ummomin da Allah ya hallakar da su saboda zaluncinsu da kafircinsu ya zo wa al'ummarka wanda wannan labarun kawai sun isa su tsawatar da su a kan zaluncinsu da kafircinsu. Hikmatun baligha fama tughnin nuzur Kuma abin da ya zo masu hikima ce cikakkiya domin hujja ta tsaya a kansu sai dai gargadi baya amfanar mutanen da ba sa yin imani da Allah ko da ranar lahira. Fatawalla anhum يوم يدعو الداعي إلى شيء nukur. to idan ba su shiryo ba ka rabu da su kawai ya wannan manzo ka ba su baya kana mai sauraron ranar da mala'ika wanda aka wakilta zai yi busa a cikin ƙaho zai yi kira zuwa ga lamari mai ban tsoro wanda kaf halitta ba su san irinsa ba خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر idanuwansu suna cikin ƙasƙanci suna fitowa daga kaburbura kamar farin da suka watsi yayin da suke tafiya zuwa wurin hisabi muhti'ina ila da'a يقول الكافرون هذا يوم عسر suna yin gaugawa zuwa ga wani kira zuwa ga wannan wuri kafirai suna cewa wannan rana rana ce mai wahala saboda abin da yake cikinta na tsanani da firgici yayin da Allah ya ambaci bijirewar kafirai daga da'awar manzanmu sai ya ba shi labarin cewa al'ummomin da suka gabata ma sun kare ta manzanninsu saboda lallashi gare shi ya ce كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata bawanmu Nuhu tun gabanin waɗannan masu ƙaryata da'awarka su karyata ka ya kai wannan manzo lokacin da muka aika shi zuwa gare su suka ce mahaukaci ne kuma suka kyare shi a dukkan cin zarafi da zagi da tsoratarwa idan har bai daina kiransu ba. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر sai annabi Nuhu ya kira Ubangijinsa yana mai cewa hakika mutane na sun rinjaye ni kuma ba su amsa kirana ba ka taimake ni akan su ta hanyar saukar musu da uku ba. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر sai muka bude kofofin sama suna kwararo da ruwa mai ƙarfi mai tunkuɗar juna wani na bin wani وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كما مكبودا قساه ta zama idanuwan ruwa ruwa yana ɓulɓulowa daga cikinta sai ruwan da yake sauka daga sama ya haɗu da ruwan da yake ɓulɓulowa daga ƙasa bisa ga umarnin Allah da ya tsara shi tun fil azal sai kowa ya hallaka sai wanda Allah ya tseratar da shi وحملناه على ذات ألواح ودسر kuma muka ɗauki annabi Nuhu akan wani jirgin ruwa wanda aka yi shi da alluna da ƙusoshi, muka tsayar da shi tare da mutanensa daga nutsewa a cikin ruwa تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر wannan jirgin ruwan ya gudu a cikin kumfar ruwa wadda take haɗewa da juna a ƙarƙashin ganinmu da kiyayewar mu duk wannan domin taimakawa annabi nuhu wanda mutanensa suka karyata shi kuma suka kafircewa abin da ya zo da shi daga wurin Allah ولقد تركناها آية فهل من مدكر حقيقة mun bar wannan uƙobar da muka yi musu ta zama izina da wa'azi, to shin akwai mai ɗaukar izina da wannan abin da ya faru? na azabi wa nuzur kuma yaya azabata ta kasance ga masu karyatawa kuma yaya gargadina na hallakar da su ya kasance ولقد يسرنا القرآن zikri فهل من مدكر حقيقة mun sauwaƙe alƙur'ani domin tunawa da wa'azantuwa to shin akwai mai yin izina da abin da yake cikinsa na izina da wa'azi كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر adawa sun ƙareta annabin su hudu ku lura ya ku mutanen garin maka yaya azabata ta kasance a kansu kuma yaya gargaɗina ya kasance ga wasunsu game da hallakar da su إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر yayin da muka aika musu da iska mai sanyi a wata rana da take cike da shu'umanci da sharri kuma za ta zarce tare da su har zuwa shigar su jahannama تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر tana tunkuɗa mutane daga ƙasa ta yi wurgi da su suna masu faɗuwa da kawunansu kai ka ce tushen bishiyoyin dabino ne da aka tumɓuke su daga ƙasa. فكيف كان عذابي Ya يا mutanen maka ku lura mana. yaya azabata ta kasance a kansu kuma yaya gargaɗi na ya kasance ga wasunsu ta hanyar azabtar da su. Wala kwadi ya sarunan ƙur'ana zikri fahalmin muddakir. Haƙiƙa mun sauwaƙi alƙur'ani domin tunawa da wazantuwa, to shan akwai mai yin izina da abin da yake cikinsa na izina da wa'azi. Kallabat samudu bin nuzur. samudawa sun ƙaryata da abin da annabi salihu ya musu gargadi da shi فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي wa su'ur. suka ce cikin inkari da jayayya shin za mu yi biyayya ga mutum guda ɗaya daga cikin jinsin mu hakika idan muka yi masa biyayya a cikin wannan yanayi to mun yi nisa da gaskiya mun kauce mata kuma mun shiga wahala A ألقي الذكر alaihi من بيننا بل ka كذاب ashir. yanzu a ce an saukar masa da wahayi shi kaɗai, an keɓe shi da shi daga cikinmu gaba ɗaya ba haka abin yake ba kawai dai shi makareci ne mai girman kai سيعلمون gadan manil kazzabun ashir. da sannu ranar alkiyama za su san wane ne makaryaci mai girman kai annabi salihu ne ko su inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir tabbas mu za mu fito da taguwa daga cikin dutse kuma za mu taso ta domin mu jarrabe su ka lura da abin da za su aikata da abin da za a yi masu ya kai annabi salihu kuma ka yi haƙuri akan cutarwar da suke maka ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل shirbin محتضر kuma ka ba su labari cewa ruwan rijiyarsu abin rabawa ne tsakaninsu da taguwa rana ɗaya tata rana ɗaya tasu kuma kowa shi kaɗai zai sha rabonsa a ranarsa فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر sai suka kirawo ɗan uwansu domin ya kashe taguwar ya ɗauki takobi ya kashe ta yana mai zartar da umarnin mutanensa. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya ku mutanen Makka, ku lura mana yaya azabata ta kasance a kansu, kuma yaya gargadina ya kasance ga wasunsu ta hanyar azabtar da su. انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر حقيقه mun aika musu tsawa guda ɗaya ta hallakar da su sai suka kasance kamar busasshiyar bishiyar da mai kiwo yake samarwa dabbobinsa da ya ɗaure ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حقيقة mun sauwake alkur'ani domin tunawa da wa'azantuwa to shin akwai mai yin izina da abin da yake cikinsa na izina da wa'azi كذبت قوم لوط بالنذر متانا النبي لوط سن قرية غرغدين دا منزنسا لوط يي مسو Hakika mun aika musu da iska tana jifar su da duwatsu, amma banda mabiya annabi Lot su azaba bata same su ba. inna arsalna 'alaihim hasiban الا ال لوط نجيناهم بسحر hakika mun tseratar da su daga gareta, domin cikin dare ya fita da su kafin azabar ta afko a ƙarshen dare نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر mun tseratar da su daga azabar ne domin yi musu ni'ima daga gare mu kuma irin wannan sakayyar da muka yi wa annabi lut haka muke saka ma duk wanda ya gode wa ni'imar Allah ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر حقيقة annabi Lot ya tsoratar da su mu amma sai suka rinka yin jayayya da wannan tsoratarwar tasa kuma suka ƙaryata shi. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر kuma mutanen annabi Lot sun nemi ya bar su da waɗannan baƙin nasa daga cikin mala'iku don su aikata albasha da su sai muka rufe musu idanuwa ba su gansu ba kuma muka ce masu ku ɗanɗani azabata da sakamakon na a gare ku ولقد صبحهم bukratan 'azabun مستقر Haƙiƙa, azaba ta afka musu a lokacin safiya kuma za ta ci gaba da samun su har su isa lahira sai kuma azabar lahira ta zo masu fazuku azabi wa nuzur kuma aka ce masu ku ɗanɗani azaba ta wadda na saukar muku da ita kuma sakamakon gargaɗin da annabi lud ya yi muku wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir mun sawaki Alƙur'ani domin tunawa da wa'azantuwa to shin akwai mai yin izina da abin da yake cikinsa na izina da wa'azi ولقد جاء آل فرعون النذر حقيقة gargaɗinmu ya zo wa mutanen fir'auna a bisa harshen annabi Musa da Haruna. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر sai suka ƙaryata hujjoji da dalilan da suka zo musu daga wurinmu sai muka yi musu uƙuba. akan wannan karyatawar da suka yi uƙuwar Allah mabawayi wanda babu mai rinjayarsa kuma mai ikon da babu abin da yake gajiyar da shi أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يا ku mutanen maka. shin kafiranku sun fi waɗancan kafiran da aka ambata a baya alheri ne mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Lot da Fir'auna da mutanensa ko kuwa kuna da tabbacin kubuta daga azabar Allah da littattafan sama suka zo da ita ne أم يقولون نحن jami'un منتصر kawai dai waɗannan kafirai na garin maka suna cewa mu masu cin nasara ne akan duk wanda ya nufe mu da mummunan abu kuma yake nufin raba kanmu wayu wallu na dubur. za a kare taron waɗannan kafirai su juya da baya a gaban muminai kuma hakan ya faru a ranar badar maw'iduhum الساعة saatu والساعة wa amar kuma haƙiƙa alƙiyamar da suke ƙaretawa da ita ita ce ranar da za a azabtar da su kuma bala'in da yake cikinta ya fi tsanani da girma a kan abin da suka haɗu da shi a duniya a ranar yakin badar. Innal Hakika masu laifi da yin kafirci da sabon Allah suna cikin ɓacewa daga gaskiya da azaba da wahala. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ranar da za a ja su a cikin wuta akan fuskokinsu kuma a ce da su don wulaƙantarwa kuɗanɗani azabar wuta. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Tabbas mu mun halicci komi a faɗin duniya bisa yadda muka riga muka tsara kuma akan sanin mu da yadda muka ga dama kuma bisa abin da muka rubuta a cikin lauhul mahfuz ma amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar. lamarinmu ba komai ba ne a yayin da muka yi nufin wani abu face mu faɗi kalma ɗaya ita ce kasance sai abin da muka yi nufin ya kasance cikin sauri kamar ƙibtawar ido ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر kuma haƙiƙa mun hallakar da makamantanku a cikin kafirci daga al'ummomin da suka gabata shin ko akwai wanda zai yi izina da hakan a cikinku ya tsawatu daga kafircinsa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur kowane aiki bayi suka aikata to yana rubuce a cikin littafin mala'ikun da suke kiyaye ayyukan bayi babu abin da yake wuce su Wa kullu wa kabirin mustatar. dukkan wasu ƙananan ayyuka da ƙananan maganganu haka ma manyansu duk suna rubuce a cikin takardun ayyuka a lauhul mahafuz za kuma a saka masu a kansu ان المتقين في جنات ونهر tabbas masu tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa suna cikin aljannatai suna jin daɗi a cikinsu da kuma ƙoramu masu gudana في sidiƙin na عند مليك مقتدر suna wurin zama na gaskiya wanda ba a wargi ko sabo a cikinsa a wurin sarkin da ya mallaki dukkan komai kuma mai ikon da babu abin da ya gagare shi ba sai ka tambayi irin abin da za su samu a wurinsa na dawwamammiyar ni'ima ba